صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata. saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa sun ƙudiri aniyar kare iyakokin Iran da tsaron ƙasa da kuma al'ummarta. Hukumar makamashin nukiliya ta Iran ta jaddada cewa gudanar da masana'antun nukiliyar ƙasar za ta ci gaba da za ta ci gaba da aiki kuma za ta faɗaɗa za faɗaɗa bunƙasar da take samu mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya bayyana cewa ƙasarsa na da niyyar ƙarfafa haɗin gwiwa da iran da kuma ƙara ƙarfin tsaron ƙasar ta iran yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa sun ƙudiri aniyar kare kan iyakokin iran da tsaron kasar da kuma al'ummarta shugaban kasar iran masaud pezeshkian ya bayyana cewa suna goyon bayan zaman lafiya kuma ba za su amince da yaƙi ba amma a lokaci guda kuma suna tabbatar da aniyarsu ta kare kan iyakokin iran da tsaron ƙasarta da al'ummarta. a yau laraba ne shugaban kasar iran fasashkiyan ya wallafa wani rubutu a shafinsa na sadarwa inda ya jaddada babban ƙudurin gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran na kare kan iyakokin kasar da tsaro da kuma al'ummarta yana mai jaddada cewar a tushen al'adu da wayewar iran suna da gogewa da yawan suna da gogewa da yawa wajen rage wahalhalu da al'umma ke fuskanta shugaban ya kara da cewa iran tana cike da kayan ado da kyau kuma gaskiya tana bayyana kuma gaskiya tana bayyana a lungu da saƙo a koda yaushe suna neman gina gadoji ne tare da wasu ba katangewa ba a gefen taron majalisar ministocin kasar shugaban kasar pazashkiyan ya bayyana cewa a kwanakin nan tunaninsu ya fi karkata ne zuwa magance matsaloli da al'ummar kasa na al'ummar kasa da kuma rage damuwarsu tare da jaddada wajabcin yin aiki tare a tsakanin al'ummar iran don kaucewa jefa su cikin matsaloli. ya ƙara da cewa al'ummar iran suna nuna jajircewa da haɗin kai wajen samar da alfahari da ɗaukaka ka ga ƙasarsu kuma sun yi nasarar daƙile makircin makiya kuma hakan ya cancanci a yaba musu iran ta nuna makaman masu linzami waɗanda ta buɗe kafofin waɗanda suka buɗe ƙofofin jahannama kan 'yan sahayoniya a martanin da gwamnatin yahuda a martani da gwamnatin yahudawan sahayoniya suka kai wa iran a martanin da gwamnatin yahudawan sahayoniya suka kai wa iran sojojin iran da dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar su nuna ƙarfinsu na soji a matsayin wani bangare na alkawarin gaskiya na uku inda suka harba ɗaruruwan makamai masu linzami na ballistic da hypersonic a wani bangare na wannan hari na ramuwar gayya iran ta kai jerin hare-hare na haɗin gwiwa wanda kaso mafi tsoka na makamai masu linzami ne kamar imat gadir fata 1 sajil da haibar a halin yanzu rahotanni da hotuna daga haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙara fitowa kan yadda makamai masu linzamin iran suka tarwatsa wurare masu mahimmanci na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya Hukumar makamashin nukiliya ta Iran ta jaddada cewa gudanar da masana'antun nukiliyar ƙasar za ta ci gaba da kuma faɗaɗa bunƙasar da da suke da suka samu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami dangane da yadda yahudawan sahiyoniya da amurka suka kai hare-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran ya jaddada cewa masana'antar nukiliya ba wani abu ba ne da za a iya rusa shi ta hanyar jefa masa bam. saboda fasahar makamashin nukiliya irin na iran tana bunƙasa ce da ilimukan masana 'yan asalin ƙasa da suke da zurfin fasahar ilimin kamfanin dillancin labaran mehir ya watsa rahoton cewa muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya bayyana cewa bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar da aka gudanar a yau laraba don tattaunawa kan yadda gwamnatin 'yan sahayoniya da amurka suka kai harin wuce gona da iri kan cibiyoyin nukiliyar kasar iran cewa wannan farmaki da aka kai kan iran wani rauni ne ga kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da kuma nuna cewa dokar daji ta mame duniya kuma waɗanda ba su da ƙarfi ba za su iya ci gaba da rayuwa ba lamarin da tuni al'ummar iran suka fahimci hakan da kyau masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya bayyana cewa ƙasarsa na da niyyar ƙarfafa haɗin gwiwa da iran da kuma ƙara ƙarfin tsaron ƙasar ta iran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha sarge ryakov ya jaddada cewa ƙasar rasha za ta ƙarfafa haɗin gwiwa da iran a dukkanin fannoni gami da ƙara ƙarfin tsaron ƙasar ta iran ryakov ya shaida wa manema labarai a ofishin jakadancin iran da ke birnin moscow cewa za su ƙarfafa haɗin gwiwa a aikace tare da jamhuriyar musulunci ta iran a dukkanin fannoni yana mai jaddada cewa dole ne a karfafa ƙarfin tsaron ƙasar iran saboda rashin saboda rasha tana da gogewa mai kima a wannan fanni kuma za ta ci gaba akan hakan a ofishin jakadancin iran Riyakob ya kuma sanya hannu a littafin ta'aziyya ga shahidan Iran da aka kashe a harin wuce gona da iri na gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila wani abin lura a nan shine cewa a ranar sha uku ga watan yunin da ya gabata ne yahudawan sahiyoniya suka ci gaba da kai hare-hare kan yankunan birnin tehran da wasu garuruwa da dama da suka hada da cibiyoyin nukiliya cibiyoyin kiwon lafiya asibitoci da kuma wuraren zama na faɗin ƙasar Falasɗinawa da dama ne suka yi shahada yayin da wasu suka jikata sakamakon wani harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan wasu yankuna na Gaza. Fararen hulan Falasɗinawa da dama ne suka yi shahada tare da jikata wasu, wasu masu yawa tare da jikatan wasu masu yawa sakamakon ƙazamin harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan wasu yankuna a zirin Gaza. tunda sanyin safiyar yau laraba shaidun ganin ido sun bayyana cewa akalla fararen hula shida ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata a lokacin da sojojin mamayar isra'ila suka kai hare-haren bama-bamai a kan tantunan mutane da suka rasa matsugunansu a yankin almawasi da ke hom yunus sannan wasu falasinawa fararen hula guda goma da suka hada da ƙananan yara suka samu raunuka wanda ake ganin yaƙi ne mai wanda ake ganin yanki ne mai aminci ga iyalan da suka rasa matsugunansu duk da haka an sha kai hare-haren bama-bamai kansa a cikin 'yan makonnin nan shaidun ganin da ido sun ƙara da cewa wasu falasinawa hudu ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon harin da 'yan mamaya suka kai wa wani gida na dangin zainu da ke titin jaffa a tsakiyar birnin gaza ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun sanya biyo baya sannan shiri na musamman kan watan muharram daga nan sai shirin don matasa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan wani sabon rahoto wanda ya fito daga wata cibiya ta bincike mai zaman kanta ta kasa da kasa, akan cewa adadin falasɗinawan fada haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu ɗari ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan al'ummar gaza zuwa yanzu wato shekaru biyu kenan ana samun rahotanni mabambanta akan adadin falasina wanda suka yi shahada a wajen inawa a hukumance suna kirga shahidai da sun kai dubu sittin a lokaci ɗaya kuma suna cewa da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin ɓaragozai da ba iya tsamo su ba saboda rashin kayan aiki shahidai ne waɗanda sojojin mamaya suka ruguza gidaje a kansu alhali suna ciki a raye don haka waɗannan gidajen suka zame musu ƙabarurruka. wannan adadi ne mai yawa da ba iya tantance shi ba ko nawa ne kwance a ƙarƙashin waɗannan ɓaragozan to sai dai kuma waɗanda suka aikata wannan laifin da su ne 'yan sahayoniya sun san abin da suka yi kuma sun san cewa adadin waɗanda suka kashe ɗin ya fi waɗanda hukumar falasɗinawa take faɗa amma saboda halayya ta ƙin gaskiya suke fitowa suna ƙaryata wannan adadin suna cewa adadin ma bai kai haka ba idan za a iya tunanowa a farko-farkon makonni na wannan yaƙi na ta'addanci akan al'ummar gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta majiyoyin asibiti su rika fitowa suna faɗin adadin waɗanda suka yi shahada da gwamnatin amurka ta fito kai tsaye ta ƙareta cewa ba su kai haka ba amma lokacin da mahukuntan kiwon lafiya na falasɗinin suka fito da wato cikakken bayani da hanyoyin da suka bi wajen tantance su suka kuma watsa wa cibiyoyin lafiya na duniya domin su gani amurkan ta rufe bakinta to a yanzu jaridar a harris wacce ta 'yan sahiyoniya ce ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa adadin falasinawan da suka yi shahada tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu ɗari wannan adadin na falasɗinawa da suka yi shahada ɗin yana nuni da cewa shine yaƙi mafi zubar da jini a cikin wannan ƙarni na 21 kamar yadda rahoton ya ambata dama dai tun a baya kafa watsa labaran nan ta fadas indiyom ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan hakikanin yawan shahidan da suka kwanta dama rahoto na musamman da wata cibiya ko kuma wasu masu bincike suka gudanar ya ambaci cewa yadda aka samu ɓullar cutuka a tsakanin inawa sanadiyar yakin da yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke buɗe wuta hatta akan waɗanda ake gayyata zuwa cibiyoyin da aka ware domin a taimaka musu da abinci sun sa yakin na gaza ya zama mafi zubar da jini a cikin wannan ƙarni daidai lokacin da jami'an sahiyoniya suke karyata adadi da ma'aikatan lafiya ta falasinawa take fitarwa sai dai kuma wasu ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa adadin ya fi haka daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike da akwai wani ƙwararre farfesa marshal sabati wanda ƙwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe shi dai wannan farfesan malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta kasidu masu yawa a kan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo da yawan rayukan da suka ci a ƙarƙashin wannan binciken farfesan na jami'ar london ya samu taimakon dr khalil shakiki wanda ba falasɗine ne tare suka gudanar da binciken nasu a kan iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadin waɗanda suke cikin waɗannan iyalan ya kai dubu goma sun kai ga cima wato cikakken bayani bisa dogaro da hanyoyi da manhaja ta bincike inda suka ce daga shekara ta 2023 zuwa watan janairu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi ne kai tsaye da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi musu to daga watan janairu ko zuwa yanzu an samu karuwar wannan adadi da suka cimma matsaya da cewa adadin shahidan falasinawa ya kai dubu ɗari to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Laraba goma sha ɗaya ga watan Tir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da shidda ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Har ilawa wacce ta yi daidai da biyu ga watan Yunin shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga wata muharram shekara ta 61 hijira kamariya habibu dan muzahir allah ya da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mataimakin imam hussein alaihi salam mai cika alkawali ya je wajen imam hussein alaihi salam a irin wannan daren a karbala inda ya faɗa masa cewa ya ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ɗan bani Asad ne ƙabila ta tana nan kusa idan ka bani izini zan je in kira su zuwa taimakonka da yardan Allah sai Imam Hussein salam ya yi masa izini Habibu ya bi dare ya isa inda mutanensa suke ya tara su kuma ya yi masu bayani dangane da imam hussein salam kasancewarsa jikan manzon allah sallallahu alaihi sallam ne dan fatima salamullah alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce masu ku zo ku taimaka masa ku sami darajar duniya da lahira an ce bayan ya kammala magana mutane kimani casa'in daga cikinsu sun amince su zo tare da shi zuwa wajen imam hussein salam amma sai wani daga cikin mutanen ibn sa'ad ya je ya tsegunta masa kan cewa banu asad suna ƙoƙarin zuwa don taimakawa imam Hussein salam daga nan sai umar dan sa'ad dan abiwakas waqas ya tura sojoji aƙalla ɗari hudu masu dawaki don su hana su isa wajen imam Hussein salam an ce sun zo har kusa da hemomin imam Hussein salam sai wa'annan masu dawaki suka tare su a lokacin da suka gano cewa ba za su iya da mayaka kimanin 400 ba sai suka tarwatse a cikin duhu suka koma mazauninsu amma kuma ba su kwana nan ba saboda sun ji tsoron umar dan sa'ad zai iya aika sojoji su tarwatsa su ko su kama su sai suka tsere a cikin dare suka bar wurin suka canza wuri daga nan sai habibu ɗan muzahir allah ya da shi ya koma wajen imam hussein alaihissalam ya faɗa masa abin da ya faru sai imam alaihissalam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da da da da uku talatin shidda suka gabata a ranar irin ta yau wato shidda ga watan muharram shekara ta sittin da ɗaya hijira ga mariya a rana irin ta yau ce ga watan muharram imam hussein salam ya rubuta wata guntuwar wasiƙa ga kaninsa Muhammad ɗan Hanafiya da ke Madina tare da sauran masoya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Karbala. Abinda wasikar ta kunsa dai shine kamar haka da sunan Allah mai rahma mai jin kai. To lallai wanda ya riske ni zai yi shahada, wanda bai riske ni ba ba zai ga fatahi ba ko nasara ba. Muna iya ɗaukan darussa daga wannan wasiƙar kamar haka. da farko imam hussein salam a wannan guntuwar wasikar ya tabbatar da cewa zai shahada a nan karbala na biyu kuma ya bayyana wa duk waɗanda suke tare da shi kan cewa su sani fa wanda yake tare da shi a nan karbala to zai kasance cikin shahidai ne idan ya zo yana tsammanin zai sami matsayi ko wani abu idan imam hussein salam ya sami nasara ya zama khalifa to ya san cewa mutuwa ce ba shugabanci ba imam hussein salam ba zai zama khalifa ba To haka ya yi sauri ya fice daga inda suke duk wanda ya yi masa bai'a bisa biyayya da yaƙi tare da shi ya ce ya yafe masa bai'arsa yana iya tafiya sai kuma abu na uku wato darasi na uku da za mu ɗauka shine imam hussein yana sanar da kaninsa muhammad Dan hanafiya kan cewa bayan shahadarsa salam to kuma fa babu wata nasara da za ta zo bayansa har zuwa lokacin da allah ta'ala ya so don haka ne idan muka dubi tarihi za mu fahimci cewa duk wanda suka yi yunkurin yaƙi da sarakunan bani umayya bayan shahadar imam hussein salam to ba zai samu cikakken nasara ba mun ga yadda tawabin suka kare. inda duk suka yi shahada haka ma muktar asakafi ya sami nasara a kan banu umayya a birnin kufa ne kawai na dan wani lokaci sai shi ma ya shahada haka ma sauran yunkure-yunkuren da aka yi daga baya masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da arba'in da suka gabata a ranar irin ta wato shida ga watan muharram shekara ta 406 hijira kamariya Sayyid muhammad dan hussein al-musawi al-baghdadi wanda aka fi saninsa da Sayyid radi babban malami na addini a cikin malaman shi'a ya rasu yana ɗan shekara 47 a duniya kacal da shi da yayansa Sayyid murtada sun fara karatu a gaban malaminsu na farko a lokacin wato sheikh mufid a cikin ɗan lokaci suka zama manya-manyan malamai a zamaninsu sai da radidai ya rubuta littattafai aƙalla ashirin daga cikinsu akwai haƙa tanzil da kuma mujizatul qur'an amma littafi mafi muhimmanci da ya rubuta shine littafin najil balaga inda a cikinsa ya tattara wasiƙu da hudubobi da kuma kalmomi na hikima na amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi muhimmancin wannan littafin ya kai ga malaman shi'a suna kiransa kanin alkur'ani mai girma saboda irin fasaha da balaga da ke cikinsa da kuma ilimin addini mai zurfi da ya shafi aƙidu da dai sauransu har ila yau saboda hakan malaman addini wa'anda suka zo daga baya sun yi wa wannan littafin sharhi ɗaya daga cikinsu shine ibn abul hadid al-mutazili wanda ya yi wa najil balaga sharhi har mujalladai goma ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na jiya muna magana ne kan hijiran imam Hussein alaihi salam daga birnin madina zuwa makka sai lokaci ya mana halin nashi a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya bayan rundunar da gwamnan madina ya tura kan ta kamo abdullahi ɗan zubair ta dawo sai ta tafi domin kamo Imam Hussaini alaihi salam, amma sai ya buƙaci da su jinkirta masa zuwa gobe, su ga abin da zai gudana, shi ma ya ga abin da ya fi dacewa ya yi, don haka suka kyale shi. A wannan dare Imam Hussaini alaihi salam ya tafi zuwa ga kabarin kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, yana cikin matsanancin baƙin ciki. tare da nuna damuwarsa na ganin yadda al'amuran siyasa, tattalin arziki, tunani da zamantakewan al'ummar musulmi suka taɓarɓare shi kuma da hakkin shirar da mutane ke wuyansa ana nemansa da yin mubaya'a wa fasikin shugaba mashayin giya mai kashe rayuka akan zalunci ko kuma a kashe shi da isansa wajen kabarin sai sallah raka a biyu sannan ya miƙa kukansa ga Allah maɗaukin sarki ibn a'asam a cikin littafinsa na fito juz'i na biyar yana cewa bayan imam husaini alaihi salam ya yi sallah ya fara da munajatin Allah ne a jikin kabarin manzon Allah yana cewa Allahumma haza qabru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana binti nabiyyik wa qad hadarani min al-amri ma qad alimt Allahumma inni uhibbul ma'ruf wa ankirul munkar wa ana as'aluka ya zal jalali wal ikram bi haqqi hazal qabr wa man fihi illa mahtartali ma huwa lakarida ya Allah wannan kabarin annabinka ne Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma ni ɗan ‘yar annabinka ne haƙiƙa ka san wannan lamari da na shiga ya Allah haƙiƙa ni mai ƙaunar kyakkyawa ne kuma ina ƙin mummuna ni ina roƙonka ya ma abocin girma da karamci albarkacin wannan kabari da wanda ke cikinsa ka zaɓa min abin da ya fi zama yardanka a cikin wannan hali da na shiga. Bayan Imam Hussein alaihi salam ya jima yana kallon kabarin kakansa sai ya fashe da kuka. Bayan wani lokaci sai bacci ya ɗauke shi, wanda a cikin barcin ya ga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Manzon Allah ya rungume shi a ƙirjinsa, ya sumbaci tsakanin idanuwansa yana cewa, Ya ɗana, kamar kai ne na gani nan kusa kaɗan ana kashe ka, an yanka ka a wata ƙasa da ake ce mata karbun wa bala wato baƙin ciki da bala'i wanda kuma wasu ne daga cikin al'ummata za su aikata hakan za su kashe ka ne kana cikin matsanancin kishin ruwa amma ba za su shayar da kai ba kuma duk da haka suna tsammanin ceto na ranar lahira amma babu wani abun da za su samu daga cetona kuma Allah ba zai rahamshe su ba masoyina Hussein haƙiƙa mahaifanka da ɗan uwanka sun riske ni kuma suna tsananin ƙaunar gamuwa da kai kuma haƙiƙa kana da wata babban daraja da matsayi a gidan aljanna amma ba za ka taɓa samu ba sai ta hanyar shahada don haka ka isa ka riske shahada da abin da Allah ya muka tanadi daga gare ta na lada da girma bayan imam Hussein alaihi salam ya farka ya rada samun yaƙinin lalle cewa zai yi shahada kuma shahadansa ya gabato don haka ya tara mutanen gidansa da ‘ya'yansa ya ba su labarin irin halin da ya shiga, sai suka shiga cikin tsananin baƙin ciki tare da tsananta kuka na rabuwa da shi. Imam Hussein alaihi salam yana ba su haƙuri, amma sai ƙara kuka suke suna cewa, don menene ba za mu yi baƙin ciki da kuka ba, baƙin cikin rabuwa da manzon Allah, Ali da Fatima da ɗan uwanka Hassan ba su gushe a cikin zukatanmu ba, gashi kuma kai ma za mu rabu da kai. bayan nan imam Hussein alaihi salam ya bayyana musu cewa shi zai tunkari zuwa makka a cikin daren nan domin kada ya wayi gari ya zama an zubar da jini tsakaninsa da rundunar gwamnan madina iyalan imam Hussein alaihi salam maza da mata yara da manya suka shirya suka fita daga birnin kakansu ba tare da suna ƙauna ba sai domin gudun za a zubar da jininsu a bisa zalunci imam Hussein alaihi salam ya ɗauki hanyar fita daga cikin birnin madina zuwa makka yana karanta faɗin Allah da ke cewa fa haraja ha ha'ifan ya tarakab ƙala rabbi na jini min alqawmi zalimin sai ya fita daga cikin birnin a tsorace yana cikin halin ɗarɗar ya ce ya ubangiji ka kubatar da ni daga mutane a zalimai, wasu ya alamun lazina zalamu ayyamun ƙalabin yankalibun kuma da sannu waɗanda suka yi zalunci za su sani a wace mujuya suke juyawa yayin da imam hussein alaihi salam ya ɗaura aniyar barin madina birnin kakansa tsayar da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa makka wannan lamari ya tada hankalin mutanen garin na rabuwan da za su yi da jikan manzon allah furen zuciyarsa wanda ya fi ƙauna a tsakanin halitta domin mutanen madina suna tsananin buƙatuwa zuwa ga jagorancin imam hussein alaihi salam domin shirar da su zuwa ga hanya madaidaiciya don haka suka buƙaci da ya fasa barin birnin madina ya ci gaba da zama tare da su amma imam Hussein alaihi salam ya riga ya ɗauki matakin barin madina kuma ya san abin da mutane ba su sani ba domin yana daga cikin shugabannin iyalin gidan manzon Allah gidan da anan ne mala'iku ke saukowa saƙo daga Allah yake sauka wanda suka gaji ta farkin kakansu kuma imam Hussein alaihi salam ya san makircin da bani umayya suka shirya na kashe shi tare da dukkanin wanda yake goya masa baya domin kawo ƙarshen gwagwarmayansa da yake yi na kawo gyara da raya addinin kakansa ma'aikin Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Yayin da labarin azamar Imam Hussein alaihi salam na barin Madina ya riske danginsa, mata sun taru suna ta rusa kuka da kururuwa. Sai Imam Hussein alaihi salam ya isa gare su yana cewa, Ina roƙonku don girman Allah, ku mai da wannan masifa da ta same mu zuwa ga Allah da manzansa. sai matan suke ce masa to ga wane ne za mu yi kuka da kururuwa wanda wannan rana a wajenmu daidai take da ranar da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa Ali da Fatima da Hassan suka bar duniya sai ƙannansa mata Zainab da Ummu Kulsum da Ruqayya suke ce ma Imam Hussein ya masoyi a wajen yantattu ina ma Allah zai musanya mu da kai ya zama mu aka kashe kai ka ci gaba da rayuwa kai ka ce waɗannan mata Allah ya nuna musu yadda ake datsa kan Imam Hussein alaihi salam ne a filin Karbala, dawaki na sukuwa akan gawansa. A lokacin da labarin barin Imam Hussein alaihi salam birnin Madina ya isa ga ɗan uwansa Muhammad bin Hanafiya, ya tunkari Imam cikin tsananin tashin hankali da damuwa. Yayin da ya zauna a gaban Imam Hussein alaihi salam, ya fuskance shi yana cewa, Ya ɗan uwana, na sadaukar da raina domin ka, kai ne ka fi soyuwa a wajena akan sauran mutane. kuma ka fi su ɗaukaka a kaina don haka babu wanda ya fi cancanta in ba shi shawari kamar ka domin kai kamar rai ne da ruhi a wajena kai ne babba a tsakanin iyalin gidan manzo wanda muka dogara da shi kuma biyayyanka yake wuyanmu domin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ka kuma ya sanya ka cikin shugabannin 'yan aljanna don haka ga ra'ayina ina fatan za ka ɗauka kai aiki da shi ka wa mutane da wasiƙa sai ka yi hijira zuwa makka idan ka samu mafaka kuma mutane suka yi maka mubaya'a to shi kenan, idan kuma baka samu mafaka ba sai ka dinga hijira daga wannan gari zuwa wancan domin gujewa rundunar yazidu da suke neman ka suka sheka idan kuma mutane suka ƙaurace maka suka koma ga waninka to hakan ba zai cutar da kai ba ba zai rage maka ɗaukaka ba da matsayin da kake da shi wato muhammad bin hannafiya yana gani idan imam hussein alayhi salam bai samu mafaka ba to imam ya amince ya yi a wa yazidu sai imam hussein alayhi salam ya ce masa ya ahi wallahi law lam yakun duniya dunya malja'an wala ma'awa lamma ba bayatu yazid bin muawiya ya dan uwana ina rantsuwa da Allah da a ce duk faɗin duniya babu wata mafaka babu wajen da za a karɓe ni to ba zan taɓa yin mubaya'a wa yazidu ba Allahu akbar wannan shi ne Husainin da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake ce masa Husaini minni wa ana min Husain Husaini daga gare ni yake nima daga gare shi nake kamar haka ne manzon Allah yake cewa baffansa kuma abin kaunansa Abu Talib da kafiran maka za su ɗaura rana a hannunsa na dama wata a hannunsa na hagun ba zai fasa abin da ke yi ba ko da zai mutu ashe ba shine wanda manzon Allah yake ce masa wa amma Hussein fa inna lahu jur'ati amma Hussein ya gaji ƙarfin zuciya da jarumtaka na ba don haka sai Muhammad bin Annafiya ya fashe da kuka sannan Imam Hussein alaihi salam ya ce masa ya dan uwana Allah ya saka maka da alheri haƙiƙa ka mini nasiha kuma ka nuna min abin da ya dace don haka na yi azamar yin hijira zuwa makka kuma zan fita ne tare da 'yan uwana da 'ya'yan 'yan uwana da magoya bayana wanda shi shine al'amarina ra'ayinsu shi shine ra'ayina amma kai ka ci gaba da zaman birnin madina ka zame min wakili wanda za ka dinga bani labarin halin da ake ciki kuma kada ka ɓoye min komai a kan lamarinsu imam Hussein alaihi salam yana da yaƙini tare da tabbacin rashin kuɓuta daga kisan bani umayya domin yana da masaniyar tsananin gaban da bani umayya suke nuna wa saƙon manzon Allah da irin aiken da ya zo da shi wanda akan haka ibn kathir a cikin littafin tarihinsa na bidaya wani haya ya nakalto faɗin yazidu da ke cewa la'ibatul hashimu bil mulki fala habarun ja'a wala wahayun nazala lastu min handab illam antaqim min bani ahmad ma kana fa'ala bani hashim sun yi wasa ne kawai da mulki babu wani labari ko wahayi da ya sauko musu ban kasance cikin zuriyar handab ba kenan matukar ban ɗauki fansan abin da zuriyar Ahmad suka aikata ba. A nan Yazidu ɗan Mu'awiya yana bayyana rashin imaninsa da saukan wahayi ne da ma Alkur'ani mai girma, wanda kuma dukkanin al'umma sun shaida haka kan cewa Yazidu ba mutumin kirki ba ne. Kuma haƙiƙa Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mutane cewa Bani Umayya ba za su taɓa ƙyale shi ba, yayin da ke cewa Muhammad bin Hanafiya لو دخلت في الحجر هامة من هذه الحوام لاستحرجوني حتى يقتلوني ko da na shiga ramin karamin dabba ne daga cikin ƙananan dabbobi da bani umayya sun zaƙulo ni sun kashe ni wato imam husaini alaihi yana bayyana cewa ne lokacin ajalinsa ya zo tunda yazidu ya ɗara kan kargar mulki har ila yau imam husaini alaihi ya bayyana wa ja'far bin suleiman addab'i cewa wallahi la yad'uni hatta yastahriju hazihi al'alqa min jaufi ina rantsuwa da Allah bani umayya ba za su kyale ni ba har sai sun fitar da wannan jinin daga cikin cikina sai ya nuni zuwa ga zuciyansa ganin cewa lokaci yayi za mu sa'aya a nan sai a gobe za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. matasa. bismillahi rahman Rahim. Ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. To kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi muku dunkulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu. To a yau bisa yarda Allah za mu yi magana ne akan matsayin al'adun Hausa wanda suka baiwa matasa a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ƙwararru akan al'adun na hausa dangane da wato gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka rika samu a cikin tarihin baya da kuma na yanzu wajen yi musu tarbiya sai a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. Idan masu saurare ba su manta ba, a shirin baya mun kawo fasarori daban-daban a kan yadda ake kallon matasa tsakanin dokokin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya to da yake muna magana ne akan matasa maza da mata ƙarƙashin al'adun hausawa ya zama wajibi mu ji ta bakin ƙwararru akan kowane gungune na mutane ake kira matasa a bisa wannan al'adar ta hausawa malam dauda daura da yake wato mazaunin da magaram na jamhuriyar Nijar ƙwararre ne akan fagen al'adun Hausawa. Shirin namu ya fara da yi masa tambaya akan ko menene ake kira matashi a bisa mahanga ta malam Bahaushe. mu mu gani wai ne matashi menene mutum menene dattijo menene oho Mene yaro in muka ɗauko daga farkon yaushe ne kake yaro yaushe ne kake matashi na ɗaya kenan wato in muka ɗauka yaro ko zuwa matashi shi matashi dai kuma nazari mu gani mutum ne daga shekara goma sha shida ko sha bakwai zuwa talatin yi mishi matsayi haka nan wanda muka ce ai eh, wani ya yi mutum mutum ne mu kashe arba'in littizo ne daga arba'in zuwa fitin hatsuwa to in muka komo wasu matashi rayuwar shi kafin shi matashi mutum ne wanda ya san ciwon kanshi ya san abin da yake mai daɗi ya san abin da yake so ƙarni nashi ne duniya ta ce tsara duniya shi ne yi yadda ya ga dama yadda ya shi yadda abin da ya fudda abin da bai yato a cikin ya je da abin da yake to cikin waɗannan abubuwan sai kawai manyan su gani suna ɗan kake maya matasa abin da yake ya kamata ne da abin da bai mata ba amma sun tsarin su tun yi tsarin na su a wannan lokacin ya sun ke shi abin da sun ga dama ki suke yi yanzu sai neman a taimake su kaɗai a da. bayan da muka ji wannan fassara da aka baiwa matasa ta fuskar wato ayyana shekarunsu yanzu kuma za mu yi waige zuwa baya domin jin bambance-bambancen da aka rika samu daga wani zamani zuwa wani zamani a cikin al'adun hausawa farfesa munir na jami'ar umar 'yar aduwa da ke birnin katsira a tarayyar najeriya ya yi mana wannan bayanin akwai hausa na lokacin maguzawa kafin zuwa addinin musulunci da kuma hausawa wanda suka samo tasiri tun daga lokacin maguzanci har zuwa addinin musulunci da kuma hausawa na yanzu domin ya a ga akwai bambanci na al'adu da saboda shigar zamani da shigar wasu abubuwa za a ga ana samun canji tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci idan muka karka sashi wannan kashi kashi a can da kafin zuwa addinin musulunci har da zuwa lokacin da addinin musulunci ya zo kafin da tura ya zo ainihin matsayin matasa a lokacin wato tuna kamar jari na al'umma a lokacin da sai matasa ana nufin tanadi domin su zama manyan gobe akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma suke tanadi a kan su akwai dai horo na motsa jiki yadda yara za su tashi zama karfafa su zama masu karfi su zama za su iya kare gari da wasu mayaka to eh, ana nufin tarbiyya ko kuma training ko horarwa ta wajen guje-guje da tsalle-tsalle da dambe da dukkan abubuwa yadda za su zama jarumawa masu hazaƙa masu kwazo eh, da sauransu akwai kuma tarbiyya ta halaye wanda su kake na yara a lokacin matasa halaye na na yin abubuwa da suke kyawawa da barin abubuwa da suke munana sannan kuma tarbiyya ta girmama na gaba wanda idan ba ma wai mahaifinka ba kai ko da wanka ne a lokacin za a rika tarbiyya na ka girmama ta ka ta ka ba shi mutuncin shi da dage su ta cewa shi wanka ne to haka duk da ke zai suke cikin unguwar ka kai ma ko da ma baka san shi ba ka gaba da shi to za ka ba shi mutunci da daraja ta cewa shi mutunci ne to wannan yana cikin matsayi na matasa a lokacin dauri lokacin da kafin jiyan da turi. daga bambancin zamani na al'ada da kuma faɗi tashin da aka rika gani wanda shakka babu ya shafi yadda ake ɗaukar matasa za mu koma ga malam dauda daura domin ya faɗa mana bambancin da ake da shi a baya wajen yi wa matasa tarbiya. ta sha bambam tun da a lokacin nan akwai trafo communautaire abubuwa wa'anda sun ƙasa sun shafi Eh, gari ko al'umma yanzu a cikin gari akwai kumfana wadda ake yi ta matasa akwai abubuwa waɗanda suke matasa su da kansu in suka diba da cikin gari wata tsohuwa ce muka tace ta lalace matasa sai su yi gayya gayya sai kada sai su yi zaki su yi su kawo abinci ne wani tsoho ko wata gobara ce ko wani abu ya faɗa ma wani rikizon ya tsufa yara matasa sai su ɗauko sai su tara sai su su yi taimaki wannan tsohon waɗannan abubuwa suka na da ne tun yanzu da zamu mun yanzu eh, da wuya kungiya eh, hakan ko da ta in dai ba ta taimakon jama'a ba su kala al'adu da wuya a tashi da matasan su haɗu su je su ci zarafi amma a da su da kansu ne matasan a can tun fila zan kuma da ni gari akwai mu da kungiya ta samariya to ita kowace gari kowane abin nan Eh, kowace gunduma akwai wani ikon Allah haka muka sami haka muka kada sai a kasan mu ta fushi za a samu sarkin samari za a samu dangara dima za a samu maza takarda za a samu magajiya magaram ko zarmakwai a kowace jiha a kowace gunduma an sami wannan tsarin wannan tsarin a kusa bil azab kenan a nan wurin duka matasa ke taimakon al'umma duk gaba duk abin da ake so ranar rayuwar jama'a na ake samun shi. a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from an muallim Shima ma Munir ya yi mana bayani akan tarbiyya ta zamanin baya. A kan wancan lokaci na ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake nufi da gina ƙwaƙwalwa to a horar da tunani na matasa hanzari suna da tunanin kansu za su iya yawar matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake koya musu sun ma suna kanana haka ga matasa akwai su kace suka ciki da su anan tatsuniya ɗan da muke ganin kamar ba abin ba da su almara da su kaya da su kissa da sauransu da labarai da tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda irin yadda suka jarantaka da suka kare kasarsu da yadda suka abin nasu wannan tarbiyya ce yadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na gari wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi in ma yana yaro har ya zuwa matashi ɗin za a horar da shi da sana'a musamman sana'a da ya kashe ya gani ana yi a gidansu idan ana gidansu to matashi zai kashe shi ma zama yi sun yana yaro za a kuwa mace wannan tsira din ya kashe ya iya wannan tsira akwai in saka ce zai kashe zama eh, ya koyi saka in jima ake a gidansu zai kashe koyi in tsira ake a gidansu zai kashe koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da su da sun irin yara tudu sun zama makaranta su ce suna yau da tafiye suna neman a ba su aiki na ofis a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka ko dai idan kana tsira ko kana jima ko kana ah, noma ko kana su ko kana sarauta akwai da abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san lokacin ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi sauyin zamani ya kawo wato sauyin hali da kuma rawar da matasa suke takawa a cikin al'umma ga abin da malam dauda yake faɗa. akwai kuma wato girma al'adu wato su wannan su matasa ɗin su ne ke wa al'adu wanda suke na kamar su kalan kowa da ake da shekara da shekara wanda kalan kowa za a zo a ɗauko hoto na rayuwar jama'a a zai a rika wannan ya zama kai ne sarki wannan shine dogari wannan shine eh, kaza wannan shine alƙali wannan shine abin nan wato ana dai kawo hoto na ita rayuwar hausawa inda wasu wannan da aiki ne na matasa wanda suke ake tarbiyyar su a gari kuma su tashi a da to wannan ita ce tarbiyyar kuma ita ce suke tashi da ita tun suna ƙanana har su zama matasa saboda haka eh, wato zamu ita a gari lokacin da kan lokacin kafin zai musulunci da kuma lokacin da musulunci ya zo yawa duk waɗannan al'adu suna ne saboda haka akwai zaman lafiya a wancan lokaci akwai sana'a yi ga matasa akwai aikin yi ga matasa babu wani don banza babu wani wanda ke da wani aiki yi kowa na da abin yi yau gwargwadon hali. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Quraish, aya ya mwanzo hadi ya mwisho. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Li قريش إيلافهم رحلة الشتاء